啊，你好，我是 Haris，我听着labarin Kwishocin Gwen. Assalamu alaikum, a ni ne Haris, kamar da kuka sani an fi da cani da ɗan Chinese, yaro ɗan Chinese. A kamar da kuka sani mun dawo muku a wannan mako ne na koyar da ku harshen yaren cana zuwa fassarar yaren Hausa. A masu sauraren mu ku ba mu ku, so za mu ci gaba yau yau lesson namu wato ɗauko karatunmu ya tashi daga kan a yanayin yanda za ka kira mutum a waya so ko kuma akwai matsala a tsakanin wayarsa ko kuma akwai damuwa kenan abin da yake nufi a wayarsa kaman abubuwa guda biyu wanda ya shafi harkan sabis da harkan network. So a yau za mu yi ƙoƙari za mu yi magana a kan shi, za mu koyar da ku yanda za ku fahimta zuwa wa'innan abubuwa guda biyu da sabis da yanda network yake wato network shine wanda ake haɗawa da data kenan. Idan babu wannan network to babu data kenan ba za ka samu ka shiga shafi na intanet ba. So to yau za mu yi ƙoƙari mu ga mun bayyana muku da wa'innan sunannakin wa'innan abubuwa guda biyu saboda ku gane shi yaya ne ake kiransa kuma ya ake amfani da shi a yi magana a waya. So masu sauraron mu ku ba mu kunnen ku za mu fara. So a kaman yanzun. aka ce maka aka ce maka service so service da yaren china shine ana kira da shine shanhua idan aka ji ka aka ce maka shanhua wato shan shine harce abin na internet wato service kenan shine shan aka ce maka hua wato shine magana kenan so shan kwa shine ma, eh, eh, shine idan ka haɗa shi gaba ɗaya duka shine yake ba da service shan amma shan shine ainihin service hwa shine magana kenan wato shan hwa wato service yin magana sabis yin magana shine ake nufi da shan hwa wato service kenan duka za ka iya haɗa su shan hwa so mun gama muku wannan a kamar yanzu za mu koma kan guda ɗaya wato ana nufi da eh, network kenan wanda za ka haɗa da service da wanda zaka haɗu da service kuma zaka connecting na data wato shine data shine ake nufi da network so sai da shi kamin nan ka shiga shafi na internet to shi wannan network ɗin shi ma za mu gaya muku yanzu nan saboda ku samu ku riki a ah, masu sauraron mu ina son ku saya ku kalla wannan abubuwa don saboda ku buɗe kunnen ku mai kyau ku gani yaya ne yanda muke koyar da ku kuma ku ringa jin yaya ne sound namu a baki yanda yake fita muku yake shiga cikin kunnen ku kuma ina so ku riƙe wannan abu da kyau. A kamar yanzu aka ce maka yanzu maganan mu da muke yi shi ne akan maganar network. So to network shi yanda ake sa da harshen yaren China zuwa fassaran yaren Hausa shi ana ce masa WAN. Idan ka ji aka ce maka WAN wato shi ne network kenan shi ne WAN. WAN network shi ne WAN. So kamar yanzu za mu ƙara dawo muku da baya ko ba haka ba? Kaman yanzu eh, shi ne ake nufi da service. WAN kuma ne ake nufi da, eh, ake nufi da data ko kuma ake nufi da, eh, network. So wa'innan abubuwa guda biyun mun kirkira muku su. To a cikin wa'innan abubuwa guda biyun da muka kira muku su za mu gaya muku abubuwa da harshen yaren China zuwa fassarar yaren Hausa yanayin yadda za ku gane ya ake amfani da shi zuwa yin magana da juna. So kamar yanzu masu mu, yanzu na kira ka kamar yanzu na ce wata den kwa gini o oh, wata den kwa gini mai shi, wata den kwa gini mai shi. wo ta kwa gini mai shi. Wato ni na kira ka shine ta kwa wo ta kwa gini na kira ka. Rasan wo ta kwa gini mai shi. Kaji kace mai shi wato babu damuwa kenan. Wo ta kwa gini mai shi. Wato amsan ka kenan. Wo ta kwa gini a mai shi a. Wo ta kwa gini a mai shi a. wato na kira ka a waya babu damuwa ko kuma wa yau ta den fa gini a ah, ina so in kira ka a waya a ah. ko kuma wa yau wan den ta gini ko wa yau wan den ta den fa gini ina so zuwa ma an kai zaka ce maka wan den wato wan den din ne shine minute kenan zan kira ka zuwa wasu minute wa yau wan den ta gini ko wan den ta gini An ma zan kira ka sai kuma zaka ce wa mai shi kai za ka iya shi ne ake nufi da kai. A kamar yanzu zan ƙara dawowa muku again zan ƙara ba ku wani example wani kwatance yanda ya kamata ce ku gane kuma ku ƙara fahimta. Na san kun gane wannan ɗin so amma zan ƙara kawo muku wani kwatance saboda ku fahimta. Kamar yanzu in na ce maka wanshima ma wanshima wasansu taden hwa gini shi. me yasa ɗazun na kira ka babu damuwa me yasa ɗazun na kira ka babu damuwa yaushen kwama yaushen kwama akwai service ne washen kwama wato just like kamar yanzu kai kana inda babu service ka gane so ni kuma ina inda akwai service so to ina kiranka ina kiranka ina kiranka nan banka baya tafiya sai kuma lokaci ɗaya sai Allah ya gaji ka sai a wani wuri mai sabis sai kuma sai na kira ka kuma sai ya tafi shine ina tambayan ka me yasa na kira ka yau ya tafi shine wai shi ma wata den hwa gini mai shi me yasa na kira ka ya tafi yaushen hwa ma yaushen ma akwai sabis ne Sai za ka yi a ce, shi sun zan yi a yau shankwa, shi sun zan yau hando-hando shankwa. Ni yakan yi mai ɗan ta gai wa kai. Wai shi ma wata da yawancin gani mai shi yau shankwa ma? Me yasa na kira ka yau ya tafi? Babu wani damuwa, akwai sabis ne? Sai kai kuma sai ka ce. Shi Yanzu akwai sabis da yawa da yawa idan ka je aka ce maka hando hando wato hando hando shine ake nufi da da yawa da yawa mai ten sin zai mai ten ta gai wo an gai kai ta dianhua yanzu kowane lokaci in ka je aka ce maka mai ten shine kowane rana za ka iya kira na shine Shiya zan ni ta denhwa gaiwa mai ten yaushen kwa yanzu za ka iya kira na kowane rana akwai sabis kuna ganewa so wannan kenan wannan kalma kenan washi ma wa ta denhwa gini washi ma wa tinten ta denhwa gini mai washi ma wa tinten 打电话给你没事，有想法吗？是啊，现在有很多很多想法，你可以打电话给我，没事。So abin da ake nufi da shi kenan. So a kowane lokaci za ka iya kira na babu damuwa. Wai shi ma tinten wata denwa gini mai shi, yaushen kwa ma me yasa yau na kira ka a waya babu wani damuwa akwai sabis ne shiya wo sinzen hayo hando hando shanho ni kai tagi wo mai shi akwai eh akwai sabis yanzu kowane rana za ka iya kira na babu damuwa so abin da ake nufi da wannan ne abin da ake nufi da harshe na fassara na service kenan so na muku wannan so yanzu za mu shiga <clears throat> layin harshen yadda za mu koya magana kamar one na gaya muku one shine network ko kuma data shine ake nufi da one so kamar yanzu ina so in ce maka yaya ɗazun na kira ka kuma babu matsala amma yanzu na kira ka ina so mu yi bidiyo call da kai kuma ba <clears throat> kuma baya tafiya so like iya ce wai shi ma wa wani den ta den wai shi ma wa san su ta den gini mai shi eh, zan ho sin zan wa yau ta den hwa gini kan wa man eci kan den hwa zan ho ni da wan bu ta bu bu kai ta bu dola so abu ne nake da wannan shine me yasa ɗazun na kira ka a waya mun yi true truly magana mun yi magana da ni da kai babu damuwa amma yanzu ina so in kira ka amma yanzu na kira ka a ta muna so mu yi video call da kai kuma baya tafiya me yasa shine wai shi ma wo san si ta den hwa gini mai shi wo sin zai yau ta den hwa gini ni da den hwa ta budola wai shi ma shine abin da ake nufi da shi me yasa ɗazun na kira ka babu damuwa amma yanzu na kira ka ina so mu ga juna da ni da kai kuma wayanka baya tafiya wai shi ma wato kai ka ce maka wai shi ma shine me yasa kenan shiya wada mai wan ko mai shiya wada mai doja wan shiya wada mai dojo wan waya na babu data da yawa. Shine shiya denhua mayo dojau ne, mayo dojau wan. So abin da ake nufi da shi kenan. a jama'a mun kawo muku ƙarshen wannan, wannan lesson namu yadda muke koyar da ku a ta harshe ta yaren China zuwa fassarar yaren Hausa. a duk mai bukata kuma ya ƙara kalla zai iya sacin Channels Hausa TV kuma available ne wannan kowa zai iya kalla kuma za ka iya sharing a kowane group so mun ba ku wannan free kuma mun ba ku wannan garaɓasa a kar ku manta ku danna mana subscribe kuma ku mana liking a kuma kamar ga mai tambaya duk wanda yana son ya tambaye mu ta harshen yaren China zuwa fasaran yaren Hausa a ga fili ga mai doki za ka iya tambayar mu cikin gaggawa kuma za mu amsa maka cikin gaggawa. A kamar yanzu kana so ka tambaye mu a yanzu so abubuwan da muka faɗa baya kuma da wanda ma ba mu faɗa shi ba so za ka iya rubuta mana da harshe na yaren Hausa mu za mu iya juya maka zuwa fasaran yaren Chinese language zuwa fasaran yaren China. So a duk mai buƙatar kallon channel namu a. available ne kowa zai iya kalla kuma za ku iya sharing nashi a kowane shafuffuka na intanet kamar su Facebook, kamar su WhatsApp, kamar su Instagram da su sauransu har da ma YouTube za ku iya wasa mana su don saboda kowa da kowa ya kalla don saboda yana da kyau mutane su kalla wannan harshe wanda yana kuna ɗaukawa daga bakin Harisu dan Chinese. a zuwa fassaran yaren Hausa yanda ake koyar da ku harshen yaren China zuwa fassaran yaren Hausa. A duk wanda yana son ya kalla su ya searching Chinese Hausa TV channel. A